ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Tofa Babbar magana Misraro a yanzu haka dai bayan samun labarin cewar masu zanga-zanga sun afkawa gidan tsohon shugaban ƙasar Najeriya wato Kwamjanar Muhammadu Buhari wanda mai sauraro tabbas sun tabbatar da cewa shine makasudin wanda ya fara lalata ƙasar najeriya sannan ya bar wa bola ahmad tinubu shi ma ya zo yana azabtar da talakawa to sai dai mai sauraro kwatsam mun ci karo da wani cikakken rahoto wanda a jiya da daddare matasa masu zanga-zanga sun farwa gidan mawaƙi dauda ka huta larara wanda dama mai sauraro mawaƙi dauda ka huta larara shine wanda ya fara fitowa ya kalubalanci cewar duk wanda yawa tinubu zanga-zanga in dai ɗan arewa ne to bitili ne shi misraro a yanzu haka dai ka gyara zama ka biyo ma ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin cikakken rahoton nan da muke tafa da shi a yanzu haka amma kafin nan muna roƙonka daga dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa idan har wannan shine farkon fara shigowarka wannan tasha tamu ta farko mai albarka a tashar tv Sana kuma ka dangwala mana alamar like na kasan bidiyon namu Sana kuma ka yi mana comment domin jin ra'ayinka dangane da matasa da suka yi wa gidan mawaƙi dauda ka hutu rarara fata-fata tare da gidan tsohon shugaban ƙasar najeriya wato janar muhammadu buhari gidansa da yake daura misrarwa a yanzu haka dai ga kanin labarin nan ka saurara sai sauraro a lokacin da matasan suka rufa wa gidan mawaƙi dauda kahutu rarara ya kasance cewa dauda huta rarara ashe ya san kamar haka za ta iya faruwa ya daɗe da fita daga jihar kano baki ɗaya saboda ya san lokacin da aka taɓa masa wannan abun lokacin da ya taɓa datta abdullahi umar ganduje matasa sun kona gidansa wanda har ya fara kuka akan cewar bola ahmad tinubu idan ya ci shugaban ƙasa shi zai share masa kuka wanda a lokacin yi wannan sabuwar waƙar tasa mai taken baba sun kona gidana baba sun zagi ubana wanda mai sauraro a yanzu haka dai za mu ga wanda zai ƙara ceton shi a hannun matasa domin da a ce za su iya damar shiga abuja ko kuma ce da a ce bila a nan jihar kano take to tabbas ita ma sai matasa sun farmata saboda babu abin da za su rage ballantana wani ya samu damar da zai yi wani abu sai dai mai sauraro a yanzu haka dai bola ahmad tinubu duk da ya kasance cewa matasa zanga-zangar da suka yi ba ta lumana ba ce ba wanda ta kai ta kawo da gwamna abba Kabiru yusuf shi ma da ya ce yana goyon bayan masu zanga-zanga kuma idan sun fito zanga-zanga shi ma zai jagoranci zanga-zangar to amma sai ya kasance cewa matasa sun fito sun yi zanga-zangar da ta wuce iyaka ma'ana ba zanga-zangar lumana suka yi ba wanda ta kai ta kawo da jiya-jiya ma an kama mutane a ɓalla sama da mutane 400 waɗanda suka je suka ɓalla shagunan mutane suka ɗiban musu kaya wanda ya kasance ba kayan gwamnati ba ne wanda ko da ya kasance kayan gwamnati ne zanga-zangar lumana kuka fito yi domin a lokacin da kuke neman 'yancin kanku bai kamata wani abu a gefe guda ya rufe muku ido ba domin idan kuka sami yanci waɗannan abubuwan da kuka je kuka barnatar a banza za ku dinga samun su na muka kama ka ƙarshen wannan rahoto namu da muke tafa da shi a yanzu haka kada ka manta dai ka ci gaba da bibiyar wannan channel ɗin ta mai albarka ta sharhi tv mu kuma za mu ci gaba da kawo muku rahotanni a kodayaushe mun gode